Cikin 'yan Najeriya ya ɗori ruwa saboda jita-jitar da ta hana mutane bacci na hasashen ƙara kuɗin man fetur. Wannan dai baya rasa nasaba da alamu da suka bayyana daga furucin manyan jami'an gwamnati da ke nuna yiwuwar ƙarin farashin, musamman a makonnin da suka gabata. Malam Aminu Juma da dai ga naune ba jiyo ba, saboda dogon layi da ya gani kuma ya ƙare da sayan man a hannun 'yan bumburutu. Zahiran na ji layin mai na tsaya na shafi 'yan sa'o'i ban samu ba na je na sayi bumburutu bumburutun nan kuma lita goma ana sayar da shi dubu biyu da ɗari biyar haka na siya saboda haka wannan ya nuna min cewa wannan abin da ake magana eh akwai alaman gaskiya a cikin shi ko wannan al'amari yana da tushe ne bayani kenan da na nemi ji daga bakin mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu abubakar mai gandi ɗakin gari abin da ke faruwa shine mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu yanzu alaƙiƙanin gaskiya muna cikin ɗaka mai wuyar sani domin ainihin private depot ɗin da muke sayan mai a gare su sun ƙara ma masu kuɗi sa'an nan kuma gidajen mai na ainihin nnpc su kuma ba mu iya samun kaya a gare su kuma gwamnati ta ce da ta cire tallafi to su kuma ainihin masu kula da ainihin gidajen mai suna cewa dole sai an sai da mai a kan farashin da gwamnati ta basuwa to ke ga idan muka ce za mu zo mu sayar to za mu haɗi don shi yasa kika ga cewa wasu gidaje mai ba za su iya sai da wannan mai ba domin gwamnati ta ƙayyade cewa mai ɗin kada ya wuce naira ɗari da sittin da bakwai a halin da ake ciki kuma yanzu muna so mai ɗin har can inda ake sayan shi naira ɗari da sittin da biyar zuwa naira ɗari da sittin da bakwai ke ga ba yadda za a yi ka so kaya ka faɗi ka saida amma kuma duk waɗancan jita-jita da fargaba da hasashe ba su da tasiri in ji shugaban ma'aikatar man fetur na ƙasa mele kolo kyari babu wani kamfani da ke shigo da man fetur kasar nan banda nnpc a yanzu ba wai manya-manyan wata ake kiran su major marketer su ma daga hannun nnpc suke siya abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane yanzu muna da mai kusan biliyan biyu a hannunmu mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa kuma tunda sun sayi man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karen riba shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen man su wasu suka loda man nan suna cikin motoci wasu kuma depo depo da muka saida musu mai suma da yawan su suka daina saida wayannan independent marketers da kike ke nufi saboda ba wai ana saida manyan yan kasuwa ka daina saida masu saida bambane ba haka yake ba kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan muna biya wannan halin da ake ciki amma kuma abin farin ciki shine ba mu da fargaba gaban wannan abun za ta balle domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu kuma ta tattauna da ake da yan kwadago yana nan ba a kammala su ba ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a yi a fito da tsarin da duk wani canje da aka samu man kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba wannan ya nuna kenan babu dalilin firgici da fargaba akan tunanin an ƙara ko kuma za a ƙara farashin man fetur a ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya